الشريط الثاني أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا تراه ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجب وبأسمائه الحسنى كلها عائدا شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن أو مسر ومن شر ما يسرح بالليل ويكبر بالنهار ومن شر ما يسرح بالنهار ويكبر بالليل ومن شر ما خلق وبرأ وبرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر كل ذات على صراط وبسلطان الله المنيع المحتجب وبأسماء صراط مستقيم أعوذ بالله مما استعاذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى من شر ما يبغي في الأرض ومن شر كل جبار عنيد ومن شر كل شيطان مريد أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وبرأ وبرأ ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعود فيها ومن شر شر ما يخرج منها ومن شر طوارق الليل والنهار ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر ما ينزل من السماء كفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى ولا انفصام لها والله سميع عليم حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى وليس وراء الله منتهى بسم الله أرقيم السبع وما أضلت ورب الأرضين وما أضلت ورب الشياطين وما أضلت كل ناجارا من شر خلقك أجمعين أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى عز جل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين يلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونسح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها إلا هالك صلوات الله عليه وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن, تبع ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لي إلا ما علمتني إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آه، جماعة جماعة bayan ونن قجير gabatarwa تروى آه، يو منا يمتين ثلاثة وتنا sha'ban yana da kwana shida shekara ta hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina tana da shekara dubu da dare hudu da arba'in da daya wanda kuma ya daidai da kwana na talatin na watan uku shekara na miladiya yana da dubu biyu da ishirin in ba manta ba wannan shine darasinmu na biyu cikin jerin gwanon darussa da muke kaddamarwa cikin wannan littafi mai albarka wanda eh, aka yi masuna littafin da an kai masuna tambihu ulil albab eh, ala 300 qawlin min aqaidi abil abbas ahmad attijani wa atba'ihi wannan littafi ɗaya ne daga cikin malumma na ƙasar najeriya musamman jiha ta eh, zamfara a birnin gusau wanda ya rubuta wannan littafi shine wanda an kafi sani da abi abdulrahman habib ahmad jibril shine mudir na markaz abi ubaida amir ibn al-jarrah radiyallahu anhu lidda'wati ila islam wanda wannan masallaci a gusau an fi saninsa da cewa aljami masjidul jami haka aka fi sa da shi to wannan malami shine shugabar wannan markazi baki daya ya tattauna matsaloli ne kan abin da ya shafi aqida na ahmadu tijani wanda shine mu'assisi na ɗarikan tijaniya to ɗau mun ɗau alkawali cewa za mu karanta wannan littafi da mun ka gabatar da bayani a kansa mun gabatar da a wannan shine farkon darasi da za mu kaddamar cikin wannan littafi na yi kuskure ne wannan shine farkon darasi da za mu karanta a cikin wannan littafi mai albarka allah muke roko ya mana arzikin ikhlasi kuma ya yi mana jagora kuma ya datar da mu da alkhairi baki daya farko dai malam ya fara wannan littafi da bismillahirrahmanirrahim wanda shine al'ada na dukkan marubuci saboda kwaikwayo da manzon sira annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam musamman kamar yadda ya faɗa kullu amrin zibalin lam yubda fihi bi bismillahir rahmanir rahim yace fa huwa akta manzo Allah yace dukkan wani al'amari ma'abocin kulawa a musulunci wanda za a fara ba da basmala ba to wannan al'amari yankakken albarka ne ubangiji ya debe ma wannan al'amari albarka yasa duk abin da za ka fara don ka dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka samu ladan kwaikwayon manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana bukatar ka fara da bismillahir rahmanir rahim kuma da fatar allah ya albarkaci abin sawa'un zance za ka yi ne ko rubutu za ka yi ne ko me za ka faɗa ko me za ka yi to yana bukatar ka fara da bismillahir rahmanir rahim shi yasa wannan ya zamanto al'ada ne na dukkan marubuci in zai fara yana kokarin kwaikwayon annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam babu shakka mukaddimar da malam ya fara da ita ya ce innal hamdalillah ya ce lalle dukkan yabo su tabbata ga allah ubangijin talikai nahmaduhu wa nasta'inuhu muna yabunsa kuma muna neman taimakonsa wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina kuma muna neman gafarar shi ubangiji kuma muna neman tsari da sharrurrukan kawunanmu wa sayyi'ati a'malina da kuma munanar aikokin da muke aikatawa man yahdihillah duk wanda Allah ya shiryar da shi fala mudilla lahu ba za ka taɓa samun wani makhluki da zai iya batar da shi ba wa man yudlil haka duk wanda Allah ya batar da shi fala hadiya lahu ba za ka taɓa samun wani makhluki da zai iya ɗora shi akan hanya ba shari'a da ɓata hannun allah ne wani bulokun bisharri wal khairi fitna alkhairi da sharri musulunci da kafirci sunna da bid'a da'a da sabon allah wannan duka hannun allah ne ko annabawa tun kan annabi adam har ya tuki ga annabin sira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su mallakar wannan abin shi ake kira wurin malumma na aqida hidayatu tawfiq wal qabul hidayatu tawfiq wal qabul babu wanda ke mallaka a datar da mutum da alkhairi ya tashi daga kafirci ko shirka zuwa ga musulunci ko imani ya tashi akan shirka ya rungumi tauhidi ko ya tashi akan bid'a ya rungumi sunna ko ya tashi akan wani sabon allah ya rungumi da'a ga allah wannan babu wanda ke mallaka shi sa eh, malam ya fara da wannan mukaddima duk wanda allah ya shirar da shi ba za ka taba samun wanda zai iya batar da shi ba duk wanda kuma allah ya batar da shi ba za ka taba samun wanda zai iya shiryar da shi ba wa ashhadu sai sa muna neman shirya da tuba ga shi allah subhanahu wa ta'ala allah ya shirya da mu kuma ya datar da mu da alkhairi kuma ya dora mu akan hanya madaidaiciya wa ashadu allah ilaha illallah kuma ina shaidawa ina tabbatarwa babu wani abin bauta bisa cancanta sai allah guda ɗaya la sharika lahu baya da wani abokin tarayya gare shi wa ashadu kuma ina kara tabbatarwa anna muhammadan cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abduhu bawansa ne wa rasuluhu kuma manzonsa ne sallallahu alaihi wa alihi tausasawa ya tabbata shi wannan annabi kuma tausasawa da aminci su tabbata ga alayen wannan annabi wa sahbihi kuma su tabbata ga sahabbansa wa sallam sai malam ya fara kamar al'ada na mukaddima cikin khutbatul haja sai fara da ayoyi guda uku wanda ake karantawa cikin hutbatul haja ya fara da ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ku mu'minai ku ji tsoron Allah gaskiyan tsoronsa kar ku yadda ku mutu sai kuna cikakkun musulmai ya ku mutane ya ayyuhan nasu ya ku mutane ittaku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ku ji tsoron ubangijinku wanda ya halicce ku daga rai ɗaya shine annabi adam wa khalaqa minha zawjaha ya kuma halicci matarsa minha daga wannan rai wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a sai Allah ya watsar da al'ummomi mazaje da mata masu yawa ta hanyar wa'annan rayuka guda biyu واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله كجي سورون الله الذي تساءلون wanda kuke ne wanda kuke roƙansa kuke juna dan shi kaga mutum ya ce dan Allah ka bani kaza dan Allah ka yi mawa kaza dan Allah ka yi to ubangiji da dalilinsa ne kuke rokan juna tsakaninku to ku ji tsoron wannan ubangiji wattaqullaha wani lokacin in ka roki mutum in ba ka hada shi da Allah ba ba zai baka ba wani lokacin in ka roki mutum in ba ka hada shi da Allah bai san muhimmancin bukatar ka da wannan abin nan ba to tun da kuka inya ku roki mutane da sunar Allah to ku ji tsoronsa kar ku fada cikin abin da Allah subhanahu wata'ala baya so shine Allah ya ce wattaku wattaku ya ce sa alladhi tasa'aluna bihi ku ji tsoron Allah wanda kuke rokar junanku bihi saboda shi ba ba wasu ba'u ya ne ai bihi ai bi sababihi wattakul arhama fala taqta'uha Allah ya ce kuma ku ji tsoron zumunci kar ku yanke ta saboda mai yanke zumunci baya taba jin dadin rayuwa lanin duniya wa lahira akwai abubuwa guda uku da zai cika ma dukkan masu yanke zumunci Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah wa asammahum wa ama absarahum Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard da za ku dinga barna a ban kasa wa tuqatti'u arhamakum ku dinga yayyanke zumuntanku musamman wannan lokaci da muke ciki zumunci ba a doke shi da wani muhimmanci ba an bar dukiya ko kuɗi ko abubuwa na roman duniya ya shiga gabar zumunci iyayenmu kuma na jiya sun ɗauki muhimmancin eh, sun ɗauki eh, sunan shi zumunci da matukar muhimmanci kuma sun doki zumunci kamar yadda allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da zumunci sai allah subhanahu wa ta'ala ya ce kar ku zamanto masu yanke zumunci wato katti'o arhamakum sai allah ya ce ula'ik su waɗanda suka zamanto suna yanki zumunta allah ya ce la'anahumullah allah ya tsine musu wa asammahum kuma allah zai eh, kurmantar da su wa abu kuma allah zai bibantar da su eh, zai makautar da su wannan shine cuta da illoli guda uku dukkan wanda ke yanke zumunci sai wa'anga abubuwa guda uku sun cika da shi a rayuwarsa shi sun cika da shi a rayuwarsa duk wanda ke yanke zumunci baya shiga aljanna wannan haka manzon Allah ya faɗa cikin hadisi ingantacce ce la yadkhulu aljannata qati'u rahimin dukkan mai yanke zumunci baya shiga aljanna shi yasa nan Allah subhanahu ta'ala. yake gama mu da zatinsa cewa kar mu yanke zumunci wal arhama akwai mahzuf ai ba'asun takrari ne sai Allah ya ce wattakullaha alladhi tasaaluna bihi da kuma Allah ya zai maimaita wattakul arhama sai Allah ya shafi sai yi arhaman nan fatha nasba saboda kasancewa akwai mahzufi ai wattakul arhama fala taqta'uha ku ji tsoron zumunci kar ku dinga yanyanke zumunci shi ne Allah subhanahu wa ta'ala eh, a cikin wannan eh, mukaddima ya kuma ce inna allaha kana alaikum raqiba lalle allah ya kasance mai dako ne a kanku duk abin da yake aikatawa allah na dako kuma yana lissafawa kuma yana kiyastawa sannan aya ta uku allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ku mu'mine ku ji tsoron allah wa kulu kaunan sadida ku faɗi zance na katari duk zancen da za ka faɗa ka faɗi katari shine gaskiya wata aya allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ayyuhal ladina amanu eh, wa kunu ma'as sadiqina ku kasance daga cikin masu gaskiya ai masu faɗar gaskiya to nan da allah ya ce wa kulu kaulan sadida ku faɗi zance zance na katari malumma sun tafi fassara guda biyu wasu malumman suka ce ma'anar wannan aya tana nufin ku faɗi gaskiya wasu malumman suka ce abinda ake nufi da wagga aya shine ku faɗi zance wanda yake ya dace da alkhiri ya dace da alkur'ani kuma ya dace kuma da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuslih lakum a'malakum in kun yi haka Allah subhanahu wa ta'ala zai gyara muku ayyukokin da kuke yi wa yaghfir lakum dhunubakum kuma Allah zai gafarta muku zunubanku wa man yuti Allah wa rasulahu duk wanda ya ji tsoro bi Allah ya bi manzon Allah faqad faza fawzan azima hakikan ya rabanta da rabo mai girma duk wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah to wannan shine mai rabo sai malam ya ce amma ba'du amma bayan wannan mukaddima fa inna asdaka alhadith lalle mafi gaskiyan zance kitabullah shine littafin Allah wa ahsan alhadi hadi muhammadin mafi gaskiyan shari'a kuma ita ce shari'a tsalkaka na annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri mafi sharrin al'amurra kuma muhdathatuha shine abinda an ka kirkiro da tambarin addini wa kulla muhdathatin bid'a dukkan kirkire-kirkire da tabbarin addini bid'atun bid'a ce wa kulla bid'atin dalala dukkan bid'a kuma bata ce bata ne wa kulla dalalatin finnar dukkan eh, bata kuma finnar yana kai mutum zuwa ga wutan jahannama yana kai mutum zuwa ga wuta ashe wannan eh, kalubale ne ga dukkan 'yan bid'a yana bukatar su daina su yi kansu birki saboda dan bid'a in ya mutu akan bid'ansa baya shiga aljanna wannan kuma mukaddima hadisi ne ingantacce yana cikin bukhari riwayan bukhari ya tsaya bid'atun wa kulla bid'atin dalala a riwayan bukhari riwayan muslim ya kara wa kulla dalalatin finnar dukkan bata yana kai mutum ne zuwa ga wutan jahannama to Allah mana kariya fa hadha kitab malam yace wannan littafi jama'atuhu wa rattabtuhu li uhadhdhira al ikhwata an aqaid as sufiyyati umuman yace na rubuta shi ne kuma na jeranta sa don na tsoratar da yan uwaye daga barin akida akidodi na sufaye gaba daya domin akidodin sufaye malumma sun lissafa ya kai wurin 30 da 'yan kai wasu sun kai shi ma zuwa ga 36 to amma a nan malumma ya karkashin sufaye ɗari koki da ke karkashin lema na sufanci a nan malam ya ambaci guda goma sha bakwai kamar yadda yake za mu zo mu karanta wa a ka'ida abul abbas ahmad tijani ya ce da aqidan abul abbas shine ahmad tijani wa atba'ihi da mabiyansa wa man ala nahjihim khususan ya ce da kuma waɗanda suke kan tafarkinsa a huskar kebe wa akwalihi allati nasabaha ilallahi subhanahu wa ta'ala da kuma zattuttukansa wanda ya rubuta cikin littattafansa wanda yake dangana su kai tsaye zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa ila rasulihi da kuma zantuttukansa da yake alakantar da su ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mala yace kadiban. dukkansu karya ce wa zuran kuma kirkira ce wa buhutanin kuma manya-manyan ƙarya ne lisaddil musulmi na amman hajjil kitabu sunna malin ya ce ahmad tijani ya yi haka ne don saboda ya tsare mutane daga barin tsarin littafin allah da kuma sunna ingantacciya na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ma alaihi salafus salih da kuma abinda magabata na kwarai suke kai malam ya ce jama'atuhu li'iradati nushil umma ya ce na harhada wa'annan matsaloli ne saboda in yi wa al'umma nasiha amalan bi qawlihi alaihi salam saboda aiki da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa cikin hadithin da Imam Muslim ya rawaito na sahabi mai girma Tamimu Dari yace ce addinun nasiha yace addini nasiha ce kulna sai muka ce liman ya rasulullah addini nasiha ce wa manzo Allah ya ce lillah wannan addini nasiha ce ga Allah ma kaman ibn rajab al cikin littafinsa eh, sharhu eh, jami'u eh, abin ganga cikin littafinsa na jami'ul ulumi wal hikam fi sharhi 50 hadithan min ilkalimi kalimi yayi magana daga cikin da yi lillahi nasiha ga Allah da bauta kuma ka tabbatar masa shi kawai ya fi cancanta a yi masa bauta in ka nasiha ga Allah kenan wal kitabihi nasiha kuma ga littafin Allah shine ka yi aiki da wannan littafi umarni da ke ciki da hani kana bin littafin kamar yadda manzon Allah ya karantar to wannan nasiha ce ga littafin Allah nasiha ga manzon Allah shine ya kunshi abubuwa guda hudu ta'atuhu fi ma nasiha ga eh, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda na gabatar ya kunshi abubuwa ne guda hudu na farko ta'atuhu fi ma amar wa tasdiquhu fi ma akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa an la yu'bada Allah illa bima shar na farko ta'atuhu fi ma amar yi manzon Allah biyayya cikin abin da ya ba da umarni wa tasdiquhu fi ma akhbar kuma gaskatar da manzon na uku wajtinabu ma naha anhu wa zajar shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh, kuma ka yi ka kawar da kanka daga barin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi hani kuma ya tsawa a kansa wa Allah ubada Allah illa mashar na hudu kuma kar ayi wa Allah bauta sai abin da ya zamanto shari'a ce ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan in kai haka shine kayi nasiha ga manzon Allah wali a'immatul muslimin wa ammatim kuma nasiha ga eh, al'umman musulmai da kuma eh, gama garinsu baki daya shine a dinga Eh, a dinga yi musu nasiha a dinga yi musu wa'azi a dinga yi musu tunatarwa kan abin da ya shafi littafin allah da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sannan mali ya ce bima ja a fi hadith jarir ibn abdullahi al-bajali wanda ke cikin sahih al-bukhari kala ya ce bayatu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala iqamati sala yace na yi wa manzo Allah mubaya'a ne bayan da na musulunta akan cewa zan tsayar da sallah wa ita zaka kuma zan bayar da zakka wa nushi li kulli muslimin kuma zan yi nasiha ga dukkan musulmi wannan shine hakkin ma musulmi akan musulmi in kaga musulmi yana bukatar nasiha ka yi masa in kuma shi ki shi ya nema kuma ka yi masa yana daga cikin ɗaya daga cikin hakkokin musulmi akan ɗan uwansa wa idan stansahaka fansahu idan ya nemi nasiha da irshad da tunatarwa to kakka yi masa rowa kuma in kana da hali sai ka yi malam yace katabtuhu li qasdi musulmi na ila siratil lahi na rubuta wannan littafi ne saboda musamman manufar kiran musulmai baki ɗaya zuwa ga hanya na Allah madaidaici alladhi amara Allahu almuslimina bittiba'ihi wanda Allah ya umarci musulmai baki ɗaya da bin wa tahdhirihim an subul kuma in tsoratar da su daga barin bin wasu hanyoyi allati haddara ibadahu anha wanda ya tsawatar da bayansa daga barinta la li qasdi shay'in ba dun wani manufa bane banda wannan in uridu illa al-islah masatat yace babu abinda da nake nufi sai dai gyara ga al'umma gurgudun iyawana wa ma tawfiqi illa billah yace dacewa na daga munkatari na bai zama to ba sai dai ga Allah subhanahu ta'ala alaihi tawakkaltu zuwa gare shi ne akan sa ne na dogara wa ilaihi unibu kuma zuwa gare shi ne na koma da al'amarina na malam yace wa sammaituhu na ambaci wannan littafi tambihu ulil albab falkarwa ga mazuwa hankali ala 300 qawlin akan zattuttuka guda 300 min a ka'idi abul abbas na aqidodin abul abbas ahmad tijani shine sheikh ahmad tijani wa atba'ihi da kuma mabiyansa ma'ana malam ya yi kokari ya bibi cikin littattafan 'yan ɗarikan tijjaniya musamman babban littafinsu shine marji'in marji'insu jawahirul ma'ani har ya samo matsaloli ɗaya-ɗaya guda ɗari uku wanda an ka gina ɗarikan tijjaniya a kansu kuma dukkan wa'annan matsaloli suna cin karo da zahirin alkur'ani da kuma sunna ingantacciya na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam malam ya ce rattabtuhu ala tartibul abwab ya ce na tsaranta shi ne dace da tsari na babi babi wal fusul da kuma fasulla wal mabahith da kuma mabahith wa zalika li tawdihi aqaid al bidai yace nayi haka ne don in kara fayyace akidodi na bid'a wal kufur da kuma kafirci da ke kunshe da cikin wa'annan akidodi wa shirk da kuma shirka wa zandaka da kuma munafunci allati ja'a biha a'da'ul islam wanda makiyar musulunci su ne wa'inda sun ka zo da shi za'imina annahum awliya'ullah suna masu riyawa cewa lalle su waliyar Allah ne iftira'an allah don su yi ƙarya su dangana ga Allah subhanahu wa ta'ala wa inni la'arju kulla man alaihi ina kauna dukkan wanda zai leka wannan littafi wa athara ala khata'in ya hango wani kuskure a naqsin ko wani ragowa fihi cikin wannan littafi an yunabbihani alai yayi kokarin falkar da ni a kansa fal insanu mahallu zalali mahallu zalali yace mutum duka yana mataki na zambiya wal mu'minu mir'atu akhi yace mu'mini kuma kamar madubin dan uwansa ne in kaga kuskuren sa sai kai kokarin gyara ba za ka yi kokarin bayyana tallatar da wannan kuskure ba ne sai malam ya ce eh, fajazallahu khairan man ahda ilayya uyubi ya ce kuma allah ya tsaka ma dukkan wanda ya shiryar da ni zuwa ga eh, menene kuskure na wa inna mal kamalu lillahi subhanahu wa ta'ala ya ce cika da kamala mutlak ya ce na allah ne kawai in baka nan ba kowa ya tarihin naqs wal aib as'alullah al-maula ina roƙon allah wanda yake mai iko an ya taqabbala minni ya karbi min wannan aiki da nayi wa an yahdiyani wa an yahdiya bi hadha kitabi kathiran min ibadihi subul salam Allah ya shirya da mafiya yawa na bayinsa ta hanyar wannan littafi wa yukhrijahum min adh-dhulumati ila an-nur bi idnihi Allah kuma ya fidda su daga duhunnai na bid'a da jahilci zuwa ga haske na imani da kuma shari'a da sunna innahu waliyyu zalik lalle Allah mai ikon haka ne wal qadiru alaihi kuma yana da cikakken iko a kansa wa ala nabiyil karim kuma tausawa ya tabbata ga annabi wanda yake mai girma sai malam ya fara da albabul awwal babi na farko as-sufiyya malam ya fara da as-sufiyya wa aqaiduhum wa mazahiruhum fihi thalathatu fusul yace aqidodin da kuma eh, alamomin wannan aqida ya tattara su ne a kan fasulla guda uku na farko fasali na farko lamhatun an sufiya zai ba da takaitaccen labari dangane ga sufawa kalman nan na sufanci malam ya ce amma lafzu sufiya amma kaga lafazin nan na sufanci ina lam yakun mashhuran filkuronin qurunin mufaddala ya ce al'umma guda wanda sun karayu cikin tsariku guda uku wanda manzon Allah ya musu shaida da khairiyya cikin wannan ya ce su ba su shaida wannan abu ba wannan cewa a zamanin su akwai wani mustalah cewa mustalah sufi technology wanda ake a ya ce zamanin su ba su sani ba wa inna mashtuhira at-takallum biha ba'da dhalik yace bayan wannan koronul mufaddala ta wuce wannan kalma ta fara yaduwa kila. wasu malumma suka ce innahu nisbatun ila ahli suffa suka ce wannan asufiya tana da nasaba da ahli suffa in an ce ahli suffa su ne waɗanda sun karayu talakawa a madina wanda manzon allah ya musu wani khima a bayan masallacinsa dukkan wanda ya iso madina baya da wurin bacci duka sai ka ga manzon allah ya ajiye shi a wurin har ya zo yana dabara ya samu wuri ya je ya samu daki ko ya gina ko ya haya ko wani makamancin haka amma wannan sufawa da suke nasabta wannan kelma zuwa ga ahlus suffa wannan babu shakka na kasu ne ga sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa wasallam domin alamar da ke gwada cewa nisbatu ahlus suffa ila tasawuf cewa nisba khati'a ana dangantawa ne ta huskar karya saboda in ka duba tarihin sahabbai gaba daya babu wani ansar mutumin madina da ya zamna cikin suffa babu wani ɗaya daga cikin ansar mutumin madina da ya zamna ciki wanda ke nuna maka cewa duk waɗanda sun ka zamna daga muhajirai daga makka sai waɗanda kuma sun ka fito wasu kauyuka kamar yaman da wasu kamar su abu huraira kamar su amur ibnu eh, tufail ibnu amur dausi da wasunsu sun fito wani gari daban su ne waɗanda sun zo a madina ba su da galihu ba su da eh, gida ba su da daki ba su da ma sana'a na kirki ba su da wani shi manzon allah ya gina musu wurin wannan dandali har wa yau in ka je a masallacin annabi za ka ga wannan alama dandali na ahal suffa yana nan sa'annan kuma na biyu kuma dukkan waɗanda sun ka zamna wurin nan manzon Allah bai mutu ba sai da kowane su duka ya kuma tashi daga wannan wurin ya je ya samu wuri ya haya ya yi aure ya sa ya ci gaba da ibadansa yana hadartar eh, masallacin manzon Allah yana ɗaukan karatu da darussa na ilimi shi yasa danganta ahlus suffa zuwa ga asufiya wannan kuskure sallallahu alaihi wa wasallam shi sa wannan kuskure ne li'annahu law kana kadhalika da ce ahlus suffa tabbas an samo sufiya ne ta wannan da a larabce da yadda ya kamata a kira su shine sufi sufi bidan misad wa eh, kasar fa'il mushaddad kasr al-fa'il mushaddad wa tashdid al-ya sufi jama'a yau darasin yana da matukar muhimmanci ga kuma allah na jarabta mu kuma da network sai dai jama'a mu yi hakuri mu bi a hankali har dai mu kai gaba insha allahu karo na biyu za a yi kokari mu duba mu gyara wannan kuskure sannan akwai waɗanda suke nasabta sufawa zuwa ga cewa ila saffi al muqaddam bayna yalla shine wa'inda suke yawan zuwa sahu na farko gaban Allah subhanahu wa ta'ala wurin sallah malam kuma ya ce wa hadha aidan ghalat wannan kuma kuskure ne fa innahu law kana kadhalik da ce tabbas haka ne liqila da yanda ya kamata a fada a larabci saffiyu bi fathi sad wa tashdid al mukassar sannan wa tashdid alfa da ya zamanto safiyu kuma ba haka bane wakila wasu malumma suka ce nisbatun ila safwati min khalqillahi yace yana nufin wannan zababbu tsalkakakku daga cikin halittar Allah malam yace ce wahu galatun wannan ma kuskure ne li'annahu law kana kadhalika da ce haka ne ma'anar da zai dace a larabce safawiyun safawiyun in za yi nisban shi zuwa ga sai a ce safawiyun wannan kuskure ne wakila wasu kuma suka ce wahuwal ma'ruf shine tsananne ma in an ɗauki ma'anan sufaye yanda su suka ɗauke shi wannan shine tsananne a wurinsu innahu nisbatun ila lubsi sufi ya ce wasu suna ganin cewa yana dangantaka ne zuwa ga suf shine gashi gashin rago malumma suka ce wannan nisba shine wanda zai dace da kalimansu na sufanci malum ya ce mata zahar mazhabin sufiya a yaushe ne wannan mazhabi ta fara wannan bayanin da muke yi duka in ka karanta littafin a eh, eh, shekhi doktor muhammad loh eh, ɗaya ne daga cikin manya-manyan malumma na senegal malumma ahli sunna yana da littafi mai suna takdisul ashkhas fil fikr sufiya mujalladi ne guda biyu in ba don wani banana ɗaukun allah ya kai mu sabon sati zan ɗaukun nuna muku ya yi bayani lokacin da ya rubuta wannan littafi a jami'atul islamiyya an ka yi tausi'an littafin tabi'i eh, an ka print an ka publishing shi a duniya har nuska da ya kai abin nan eh, mutanen senegal sun hana ma shigo da wannan littafi cikin wannan gari to amma shi in gaskiya gaskiya ce ko ina ne allah na ɗaukaka shi yanzu ka je cikin senegal za ka ga copies da yawa in ma kun hana hard copy shiga za ku hana soft copy eh, shiga ne ba za ku iya hana ba duk wanda bara da za ku yi sai allah ya kawo mafita shi yasa bayanin wannan nisba na sufiyanci nan malam ya kawo shi biktisarin shadid ya takaita sosai malam ya ce mata zaharar mazhabin sufiya yaushe ne mazhabin sufanci ta bayyana ya koli doktor ghalib ibn ali awaji wannan ɗaya ne daga cikin malumma na jami'atul islamiyya yana daga cikin malumma da suka karantar da ni aqida wannan littafi nashi ina ga wannan littafi shi ke ga awaji shine eh, firakun mu'asira tantasibu ila islam wa bayanu mawqif al-islam minha shine bangarori na aƙidu irin ta zamani wanda take danganta kanta kai tsaye zuwa ga musulunci da kuma bayanin matsayin musulunci ga wa'annan eh, akidu wanda ya buga shine a doktor gharib ibn ali awaji ina ga wannan littafi mujalladi guda uku ne duka kuma a jami'atul islamiyya sai da ka karanta shi kakaf duka yana kunshe da ɗari koki da kuma mazhabobi da firk daban-daban daban-daban wani firkan ma kai baka san su ba kuma ba su ma garinka to amma saboda rigakafi ka san su musamman ku da kuke koyo wannan eh, aƙida a matsayin takhassus ne a matsayin ku ne to za ku ɗauke shi kuma za a faɗaɗa muku bayani a kansa to malam ya nakalci eh, bayyanan ainihin sufanci daga cikin wannan littafi ya ce ya kolo doktor ghalib ibn ali hawaji ya ce ya faɗa laqad tadarabat aqwalul ulama lalle zatuttukan malumma an samu sabani wa ta'addadat kuma ta yi yawa mafahimuhum shine fahimtar malumma hawla waqt alladhi zaharat fihi sufiyya dangane ga yaushe ne sufanci ta fara wa kullun adla bidalwi kowa kuma ya jifa gugansa hasba hasba ma tarajjaha ladai dace da yanda abin ya rinjaya a gare shi wallazi yadhharu li min baini aqwalihim wa ikhtilafatihim malam yace abin da ya bayyana mini ni a tsakanin waɗannan zattuttuka da kuma bani da an kayi anna tasawufa zahara ba'da al-islam fi shakl zuhd yace ta bayyana ne bayan musulunci da yanayi na zuhudu ana samun mutane ne sun yi suna zuhudu zuhudu shine gudun duniya wa ragbatin fi dar al-akhirah da kuma kaunar Eh, gidan lahira wannan shine yadda suke rayuwa ba sa duniya gaba ba kwata-kwata ba sa jayayya da mutum don duniya in kaga sun yi jayayya da kai sun yi jayayya da kai ne kan abin da ya shafi addini ko lahira amma duniya wallahi suna sake maka ne to wannan haka sufanci ta fara mun gane sannan ya ce da kuma ainihin eh, ture kai mutum yana matsiyan kanshi yana matsa kanshi yadda zai yi kar ya tso duniya yanda gurgudun iyawansa ma saratul umur ala mafhum har al'amari ya kasance yanda aka doki sufanci thumma lahiqahu ma yalhaqu ghayruhu min sa'iril mabadi wal afkar sannan abinda ya riski kuma sufanci ya riski masa kamar yanda yake riskan sauran eh, akidu baki daya na sa tunani ciki mutum yana jefa nashi tunani da hankalinsa ciki wanda ya saba da karantarwar musulunci kaga malam ya ce asalin sufanci shi a iya fahimtarsa ya fara ne da sifa wanda yake na gudun duniya mutum bai cin haramu mutum na wara'u yana zuhudu yana taka tsantsan cikin al'amuran duniya baya fashi cikin sallan jama'a duk hakkin Allah yana kokarin bashi hakkin dan adam kuma yana kokarin nisata daga barin take hakkin dan adam wannan shine abin da an ka fara sufanci da shi mai yin wannan sai ana kiransa sufiya sufiya sufiya to yanzu sai ya zamanto sufancin an sa wasu afkar akwai wasu external ideology su magabata sun tsaya ne akan alkur'ani da sunna ingantacciya na manzan Allah amma na yanzu sai aka kara kowa yana sa nashi tunani shi ma yana sa tunani kowa na sa nashi hankali ai da ya kamata a kara kaza ai ya kamata a sa ka har ya zo ya zamanto sufanci ya fita hanyar zuhudu da wara'u ya shiga kuma wani hanya ne daban wanda yake yana nisa da karantarwar musulunci da kuma sunna ingantacciya na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fasul thani fasali na biyu at tasawuf fil mizan malam ya ce sufanci fil mizan a ma'auni in za ka ɗauki sufanci ka ɗora a mahauni ya yake zai ja skeli ko ba zai ja ba wa min al-insaf malam yace yana daga cikin adalci annada a ta'alima sufiyya mu ajiye karantarwar sufanci wa a ka'idihim fi mizanin islam mu dora da akidodinsu a mahaunin musulunci lanara qurbaha minhu mun samu kusancin sufanci da musulunci au bu'duha anha ko kuwa sufanci daga barin musulunci wa zalika fi ma yali yace cikin abin da ke tafi مدوبا نفر كوما لنيتي الصوفية كاغا صوفا اي كو صوفانشي لها طرق متعددة تنادى داريكو ديوة مالن يفار يتي كالتجانية كمان تجانية والقادرية دا قادرية والنقشبندية دا نقشبندية والشاذلية دا شاذلية والرفاعية دا رفاعية والهاشمية دا هاشمية والمحمدية wal wal واليعقوبية والناصرية والمسلمية والعلمية والبرهانية wannan duka akidu ne akwai kuma akidan wa ahlul haq wal jauhariya wal rahmaniyya wal gauthiyya wal waliyyi ilahi malai ce wa gairihi iya wanda malam ya iya ya ambata a nan ɗarikun sufaye ɗaiɗaya guda goma sha bakwai amma kamar yadda na gabatar muku ɗarikun sufaye ya kai talatin hadda 'yan kai kamar yadda imamul juwaini ya faɗa ya ce eh, asufiya ahlu baitin wahid suka ce sufaye 'yan gida guda ne in ka shigo gida kuma za ka ga cewa akwai kofofi to za ga kofan Eh, ɗarikan tijjaniya kofan kadiriya nakshibandiya rahmaniya yakubiya rifa'iyya haka za ka je ka gane su to ɗarikun suna da abin nan kuma kowane ɗaya daga cikinsu akwai adawa mai ƙarfi tsakaninsu musamman ɗarikan tijjaniya babu wani shehin ɗarikan tijjaniya bai dace ka ziyarci wani shehin ɗarika ba har abada in kai haka ka take ka'ida na ɗarikan tijjaniya mun zo mu karanta wannan muna ba da matashiya ne malam ya ce wa anna hadha qala Allah ta'ala malam ya ce wal islamu lahu tariqun wahid yace musulunci dai hanyarsa ɗaya ne kawai mana wa'in ga ɗariku duka ba ɗarikan musulunci bane tunda musulunci ɗarikansa ɗaya ne qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u yace lalle wannan hanya na kenan mikakki fattabi'uhu ku bi shi wala tattabi'u subula Allah ya ce kar ku bi hanyoyi daban-daban fatafarraka bikum an sabilihi alabashin tararraba muku hanyoyi alabashin tararraba ku an sabilihi daga barin bin hanyar Allah ɗayan nan zalikum wasakun bihi wancanan ake muku wasiya da umarni da shi la'allakum tattakuna hakikan za ku bi dokokin Allah wakala ta'ala wa 'ala Allahi qasdu as wa minha ja'ir yace ga Allah ne kawai akwai madaidaicin hanya wa minha jahir daga gare sa ne kuma akwai baudiddin hanya walau sha'a da ubangiji ya ga dama alhadakum ne da ya shirar da mutane baki daya wannan ayoyi da yawa sun zo da ubangiji da ubangiji na so da sai shirar da al'umma baki daya ta amma ubangiji ya shirar da wasu ya kuma batar da wasu wani hikima ne ta allah subhanahu wa ta'ala ba lalle ba ne ka hango hikimar ko wani abu makamancin haka na biyu a sufiyatu ta da'u ghairan lahi min al'anbiya'i wal auliya al ahya wal amwat bismi tawassul ya ce sufaye suna kiran wani allah na annabawa da waliyai da kuma rayayyu da matattu da sunar wai tawassali mun nuna muku tawassali daidai ne guda uku tawassali ko mutum ya yi tawassali da sunan nakin Allah da siffofinsa ko mutum ya yi tawassali da eh, aikin kirki da ya aikata ko mutum ya yi tawassali da addu'ar ɗaya daga cikin bayan Allah wanda shi yake kyauta masa zato cewa bawan Allah ne wannan tawassali guda uku babu na hudunsa tawassali da sunan nakin Allah za ka iya ka ce eh, يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا كوك يا رحمن يا رحيم يا وهاب يا كذا يا عليم علمني يا واسع وسع عمري يا وهاب وهب لي من لدنك ذرية طيبة يا حكيم ارزقني الحكمة يا رزاق ارزقني رزقا طيبا حلالا مباركا والنشيني التوصل بأسماء الله وصفاته ko ko a tawassul bi al'amal salih mutum ya yi tawassali da aikin kirki wanda yake ganin cewa wannan aiki ya yi shi ne don Allah babu wanda ya sani tsakaninsa da Allah ne kamar ashabul ghar wanda sun ka shiga kogo dusi ya zo ya rufe su guda uku babu mafaka ba inda za su bi sun ka yi tawassali da kowa daga cikinsu ya koma ga Allah ya yi tawassali da aikin da ya san ya aikata saboda Allah sai Allah ya yi musu ko ko a akwai wani mutum kana masa kyakkyawan zato cewa wannan bawan Allah ne babu laifi ka nemi ya maka addu'a amma ba da fa caji ya zo tsakanin ku ba kana masa kyakkyawan fata sai ka je ya yi maka addu'a kyakkyawan fata ba fa kana tabbasi cewa bawan Allah ne to wannan shine at-tawassul tawassul mashru <coughs> tawassul wanda yake ya zamanto shari'a ya ba da dama amma kiran annabawa ko kuwa kiran waliyai sawa'un rayayyu ne ko matattu wannan aiki ne da an kasan sufaye da shi kuma wannan ba hanyar musulunci ba fahim ya kolon za ka ga sufaye su dewa sukan iya ce ya jailani wa ya nyas wa ya tijjani wa ya rasulallah gauthan wa madadan wa ya rasulallah alaikal mu'tamad irin magana makamancin haka za ga mutane suna yi suna cewa ya abdulkadir jailani wani aje a siya kabarinsa a iraki wani ahmad tijani aje kabarinsa a eh, abin nan jazair ko magrib ne eh, ahmad eh, ibrahim yas aje kaulaka ga yanin dai aje ana rokansa wani abu hatta garin mun ga a ghana akwai wasu kaburbura wai na shaihannai ana zuwa wurin nan suna nan ana rokansu to wannan duka ba za ka taɓa ganin ɗan sunna da irin wannan ba duk wanda ka gan shi ka shi lamban tambaya cewa wannan ɗan sufi ne to wannan bai dace ba wallahu yana ha an du'a ya gairahi alhalin kuma Allah yana yi hani a kira waninsa wa ho shirkan Allah ma na ganin wannan abin shirka ne idh yaqulu ta inda Allah ke cewa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la Allah ya ce kar ku kira wani ba shi ba wanda baya iya amfanar da ku balle tucar da ku fa in fa'alta in ka aikata wannan abin fa innaka idan lalle kai a wannan lokaci mina zalimi ne ka zamanto daga cikin mushirkai az-zulmu nan shine ash-shirk kamar yadda lukman ke cewa ya bunayya la inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne babba Allah kuma ya ce wala ya amurkum an tattakhidul mala'ikata wan nabiyina arbaba Allah baya umurtan ku ku riki mala'iku da kuma annabawa a matsayin alloli a ya amurku bil kufr Allah ya ce don shi ubangiji ne zai umurce ku da kafirci ba da idan antum muslimuna bayan kuna musulmai malumma suka ce nan ubangiji ya ce a ya amurku bil kufr ashe kiran wani ba Allah ba kafirci ne wancan aya ta nuna shirka ce wannan kuma aya ta nuna kafirci ne ashe dukkan wanda ya kira wani sunar Allah ko da ce yana sallah yana azumi yana zakka mushirki ne kafiri ne amma fa ya zamanto ya tabbata yana kiran wani Allah ya zamanto mushirki ya zamanto kafiri sannan na uku a sufiyatu ta'tamidu ta'taqidu anna hunaka abdalan wa ya ce sufaye suna da suna cewa Eh, akwai kaka iya ka musanya makanka allah wanda za ka dinga kai ma kansa kuma suna ga cewa akwai kutubai wanda yake suna sun kai matsayin eh, shari'a ma taklifi ma an ɗauki taklifi a kansu wa auliya kuma suna ga cewa akwai waɗanda yake waliyai ne na allah sallama Allahu ilaihim ubangiji ya sallama musu tasrifal umuri sarrafar da al'amurra wata tadbirahu da kuma eh, zantar da al'amurra wanda yake Allah ya faɗa cikin alkur'ani ala lahul khalqu wal amr al'amari da halitta duka a hannun Allah ne to su sufaye suna da akidar cewa ubangiji ya ɗauki wani halittansa da kuma tafiyar da al'amarinsa ya ɗora a hannun wasu annabawan da kuma waliyyai kaga wannan babu shakka kafirci ne wanda Allah ya ce kulla yaumin huwa fi sha'an kowane rana Allah na cikin zantar da al'amarinsa ne ya Allah ya gaza ne Allah ya kasa ne Allah ya gaji ne zai doki wani abu daga cikin al'amarinsa kasuwar al'amarinsa ya ba wani Allah wallahu ya jawabul mushrikina hina yas'aluhum Allah ya hakaito jawabin mushrikai lokacin da Allah yake tambayan su qala ta'ala kul man yarzuqukum minas sama'i wal ard Allah na tambayan su wake azurta ku daga sama da kuma kasa amman yamliku sam'a wal absar ko kuwa wake mallakar ji da kuma gani wa man yukhrijul hayya minal mayyit ko kuwa wake fidda rayayye daga matacce wa man yukhrijul mayyita min alhayy wa kuma ke fidda matacce daga rayayye wa man yudabbiru al'amr wa kuma ke tubkar da al'amurra wa ke gudanar da al'amurra fa sai Allah wallahi da mushrikai za su ce Allah ne fakul ka ce musu to ya kai annabi Muhammad afala tattakun in dai haka ne ba jin tsoron shi wannan fa mushrikai na makka kenan na zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ku waɗanda kuke da'awar musulmai za ku ɗauki wannan aƙida cewa Allah ya ɗauki wani al'amarinsa zantar da al'amarin ya ɗora a hannun wasu annabawa da waliyai gashi kuma Allah yana kushe sahabbai yana kushe afwan yana kushe mushrikan makka kuma ya ce da suka ce fasayaquluna Allah za su ce Allah ne sai Allah ya ce manzo Allah faqul afala tattaqun ka ce musu ba ku jin tsoron Allah shi sa wannan aqida ta sufaye na ransa da billahi alladhi la ilaha illa huwa duk wanda ya mutu a kanta duka yana da magana da zai hamsa gabar Allah yana da magana da zai hamsa gabar Allah ina gabar mu dasa birki a nan saboda ina ga wannan bayani mun kai sati daya mun kai awa daya kuma ina da alamun murya na ya dan shaki kadan za mu yi birki a nan in Allah ya kai mu sabon sati insha allahu ranar litani daidai da wannan lokaci da muka fara za mu kawo muku kuma cikowar akidodi na sufaye mun yi bayanin akidar tarikan tijjaniya mu hallali matsalolin ɗaya bayan ɗaya saboda jama'a su kasance akan wayewa da wannan akida wanda za su janye su janye wanda kuma za su ci gaba da ma liyahlika halka an bayyanatin ويحيى من حي أم بينا أنا نزام بدس بركي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك